Yanzu sai abubuwa za mu faɗa yanzu da suka zama sharaɗi ko tilas a sa'ayi, wanda idan aka rasa su ana iya rasa sa'ayin gaba ɗaya. Abu na farko, ana sa'ayi ne bayan tsawafi ingantacce. me ake nufi a nan? Kada zumuɗin mutum ya kai shi ya je ya yi sa'ayi kafin ya zo ya yi ɓawafi, idan mutum ya yi haka, lallai ba shi da me? Ba shi da sa'ayi. Sai dai idan mutum ya zamanto jahili ne, kuma na tabbata kai ba za ka yi da kira ka jahili ba, shi ya sa aka zo nan domin karatu ko? To, zumuɗin mutum kada ya kai shi ya je ya sa yi, don gurin akwai ruɗarwa, idan mutum bai natsu ba, duk wannan karatu da ake yi sai ya ruɗe in ya je can. Haka dole ne mutum ya natsu, kuma dole ne mutum ya yi amfani da abin da ya ji a gida ba abin da ya gani a can ba. Saboda akwai lokacin da za ka ga jama'a kawai sun ɗunguma sun tafi wani yanki, idan kai mai bin inna rududu ne, kawai sai ka bi su. ga akwai matsala kenan. Da haka karatu ake bi, ba a sa'ayi kafin tawafi, ana yi ne bayan tawafi. Na biyu, jeranta eh, sa'ayi, wannan bayan wannan. Me ake nufi? Farawa daga safa ƙarewa a marwa. Duk wanda ya je faro daga marwa, ba shi da sa'ayin nan. ba za a kirga wannan ba cikin sa'ayinsa. Don haka ana farawa daga safa, idan aka isa marwa a yi ɗaya kenan, dawowa daga marwa zuwa safa nawa kenan? Biyu, komawa daga safa zuwa marwa uku, dawowa daga marwa zuwa safa hudu, komawa daga safa zuwa marwa biyar, dawowa daga safa zuwa mar, zuwa daga marwa zuwa safa shida komawa daga safa zuwa marwa bakwai an ƙare kenan an kammala kenan mun gane wannan ana farawa ne daga safa a ƙare a idan marwa abu na gaba ana so a haɗa nisan ko tazaran safan da marwa a haɗa shi gaba ɗaya ya zamanto ka haɗe shi ba wai ka yi coge ba. Me ake nufi shi ne inda ka hau ɗin nan, to fa sai ka hau wancan, sai a dawo. Kada mutum ya zama ya hau da ya tafi sai ga mutane na kwana daga wani guri shi ma sai ya kwana kawai. Wala Allah bai cika wannan tazaran ba. To idan mutum bai cika tazaran ba to kaga babu kenan. Ko kuma mutum ya je ya ga shortcut. Tunda akwai taron jama'a. Wannan na tafiya, wannan na dawowa, wannan na tafiya, wannan na dawowa ya gaji. Ko ta gaji. Kawai yana zuwa sai ga inda kekuna ke bi. Ga hanya da ya wannan ai a Najeriya haka muke yi ko? Da mutum ya zo da mota madadi ya yi roundabout kawai sai ya yanka ta nan ya wuce. Eh, shi ma wai sai yi wannan, sai yanka ta cikin inda keke ke bi. A'a, idan mutum yin haka yana iya rasa sa'ayinsa, sai mutum ya cika wannan tazaran baki ɗaya. Na hudu, sa'ayi dole ne ya cika bakwai. Idan mutum ya yi shida, ko ya yi biyar, ko ya yi shida da rabi, ba shi da sa'ayi, dole ne ya cika. Mun gane wannan ku? Na biyar, sa'ayi Aisha inda aka keɓance, kada mutum ya zo ya shigo inda ake sa'ayi ya ga ai akwai taron jama'a da yawa. Shi sai ga bari ya fita daga waje, ai ba jama'a waje, sai je yi sa'ayinsa a waje, bai da sa'ayi. dole ne inda aka keɓance masa yi ɗin nan ake yi. Malamai duk abin da ake faɗan nan fa, za ku ɗauka kamar tatsuniya ne, sai kun je za ku ga ana yi. Ni na taɓa ganin masu tsawafin masallacin Madina, ƙwarai kuma abin mamaki za a iya cewa su ne malaman ‘yan Najeriya, don ga rawani, ga ɗage wando, ga asuwaki ga komai amma ruɗaɗɗu ne Allah ya kare mu ah, sai abubuwa da suke babu laifi a yi su na ɗaya yin alwala da kuma suturce al'aura ana so in an samu dama a yi wannan amma idan babu alwala ko alwala ya karye babu laifi mutum ya yi sa'ayinsa. ba shar'anta yin alwala ba, ko mace tana da al'ada, ko namiji na da janaba zai iya yin sa'i ba komai, amma in an samu dama a yi alwala kuma a suturce al'aura. Na biyu, sa'ayi ya zamanto bayan tawafi na ba a son a jinkirta tsakanin tawafi da sa'ayi, da zaran an kammala tawafi sai a zo a yi sa'ayi. idan ba a samu haka ba ka dan samu jinkiri kilan mutum ya yi tsawafi ya gaji an tattaka kafan shi yana iya hutawa in ya huta yana iya yin in bacci ma ya dauke shi ba matsala sai ya tashi daga baya zai yi sa'ayinsa babu laifi abu na uku sa'ayi din su biyo juna in ka tafi na farko ka dawo in mutum ya samu daman haka yi in bai samu ban ya je na farko ya huta ya dan huta kuma ya tashi ya ci gaba duka babu babu laifi dama muna karanto mana abubuwan da yin su babu laifi sai abu na hudu hawan dutsen safa da na marwa in an samu dama a hau in ba samu dama ba a tabbata an tsaya daidai iyakansu an fara a sa'ayin daga gurin ko da mutum bai samu ya hau ba abu na biyar na biyar yin addu'a da zikiri akan waɗannan duwatsun guda biyu, su ma ana son haka. Idan mutum bai yi ba, bai ɓata masa sa'ayinsa ba. Takawa ga mai iko, ana son mutum ya taka, in ka samu dama, in baka samu dama ba, ka yi shi akan abin hawa, akwai kekuna kawai za ka biya ne, in ka biya sai a tura ka ko a tura ki, duk bai ɓata sa'ayi ba. Gudu tsakanin koren fitilan nan da muka ce ɗazu, ana son mutum ya yi gudu a wannan gurin, idan mutum bai yi gudun ba, bai bata masa sa'ayi ba. Sai abubuwan da ya kamata a sani a sa'ayi. A sa'ayi, ya kamata mu sani cewa ba a sassarfa, kamar yadda ake sassarfa a gurin tsawafi. ba a yi duk da an samu malamai da suka ce ana sassarfa a tafiya ukun farko a gurin sa'ayi to malamai gaba ɗaya sun masu raddi sun ce a'a ba haka ba ne bai inganta ba hadisin da suka kawo akwai kuskure a cikin wannan hadisin don haka tafiya ake yi sai an zo gurin wannan fitila koren nan ake mai? ake gudu yawwa abu na biyu mai hajji ta matuƙi, wanda na san mafi yawanci 'yan Najeriya ta matu'i suke yi, sa'ayi biyu za su yi, za su yi sa'ayi na umransu na isansu makka, kuma in suka dawo yin tsawakul ifada za su ƙara yin me? Sa'ayi. Amma waɗanda suka yi kirani ko ifradi sa'ayi ɗaya za su yi, in sun yi sa'ayi lokacin isansu makka, ranan tsawakul ifada ba za su yi sa'ayi ba. idan suka yi tsawafi na wada'i, shi ma ba za su yi ne ba, ba za su yi sa'ayi ba. Na uku,